mu bane ba ba daga iyayen mu bane ba daga basirar mu ne ba ba kuma mu ba ne ba lokacin da muka yi shi ma muka fara ɗauka sa ba mu san zai kai haka ba Allah cikin dukkan sa ya karɓi abin ya mai da shi haka saboda haka izzar su ni kaina yana wasu kirari da izzar su ikon Allah an ce wai izar su in ba kai da kai shi ba duk kan ba wanda zai izar su su ne ala da ala alƙalamin hadisi eto eh wannan ba zan iya cewa eh ba zan iya cewa a ba saboda ai ka san nasibi zan iya cewa ni kadai zan iya yi da su ba ko kuma zan iya cewa wani ba zai iya yi ba saboda abu ne wanda ni kai na ga maka na yi shi ne da bisa shi kuma Allah ya karɓa abu shi sa mutum ya karɓe da yi da da kuma ci gaba da rikewa ba ci gaba da akwai kuɗaɗen da ka fito da sunaye masu karfi amma yanzu aka danganta ta da umar harshe eh haka ne ka san da abin da ya suna kuma abin da duk abin da yake maɗaukaki dole za a guje shi a duniya shi abin da ya sa mutane suka koma ce mun umar hashim saboda rawar da na taka a cikin wannan shugaban business kuma allah ya ɗauki shi ya sa na koma umar hashi saboda ko a da idan aka da kiran mutum da sunan da ya a cikin fim da za ka samu fim din ya yi ma'ana ya yi suna ko kuma ya yi shura ana son mutum a wancan lokacin to dama takin fim ne wannan in dai kaga an kira ka da sunan fim ko kuma sunan da ka fito a cikin fim to wannan fim din ya yi suna ne fiye da yadda ba ka tunani shi za a kira ka da yin da ya sa kenan na zama kuma kashi akwai alaƙa boyayya ka da Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin Zi Pretty fitacciyar jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kainet wacce take taka mai rawa bidiyon barkwanci wato comedy jaruma ta kara da bayyana cewa na ɗauka a raina na shiga harkar fim ne domin na isar da wani sako ga mutane don su fahimta kuma su karu don haka nake son duk masu son shigowa harkar fim kada mutum ya shigo don tunanin son ya yi suna don ko baka bukaci ka yi sunan ba idan kai abin da ya dace to zaka samu don haka ka tsare mutuncin ka ko ki tsare mutuncin ki da sanin ya kamata yi ne zai sa ka samu matsayin da kake nema in ji ta a shirye nake idan na samu miji zan yi aure cewar Suhaila da wacce kuka fi sani da Zifriti to ta ce jaruma masana'anta shi da fina-finan Hausa ta kaniyo da Zulaiha Ibrahim wacce kuka sani da zifiriti? ta bayyana cewa kokarin fadakar da jama'a ne yasa ta shigo harkar fim don haka ta zo harkar ne domin ta isar da sakon fahimtar da mutane jarumar ta bayyana haka ne a lokacin da suka tattauna da wakilin jaridar demokaradiyya inda yake yi mata tambayoyi dangane da dalilin shigowarta shi da fina-finan hausa ta kaniyo da muka tambaye ta maganar aure ko cewa ta yi ni ba na shigo harkar fin ne da nufin babu aure a gabana ba duk lokacin da Allah ya kawo mini miji wanda muka fahimci juna da shi zan yi aure domin shi aure suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da iyayen mu ba su yi ba da ba a same mu ba kuma su ma burin su ne su ga min aure a cewar ta a ƙarshe ta yi kira ga mata 'yan fin da cewa ya kamata su rinka kula da wanda zai zo wajensu da sunan aure domin akwai 'yan yaudara sosai inda take cewa mata a natsu a rinka kula in ji zifiriti duka duka na muke zuwa muku da karshen wannan tattaunawa da jarumar Assalamu alaikum barkamu da haka! sannu da jimrin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin da dubi dumin sa daga zamfara zuwa Kaduna jirgin yakin na ya kone sansanin yan bindiga an kashe mutum 50 a dajin kwara jirgin yakin dakarun sojojin Najeriya na sama ya ragargaje wani sansani ko ma'adanar yan bindiga a dajin kwara jihar Kaduna jirgin ya hango miyagun ne tare da yanayin sata sanye da bakaken kaya hakan ya sa ya harba musu mai take suka gone jirgin ya hango wata ma'adanar su inda ita ma ya jefa mata bom ta kone babura ne da kayan abinci a ciki an samu gawawakin akalla hamsin na miyagun A sakamakon tahi tsaye da gwamnati ta yi wurin kawo ƙarshen ta'addanci a wasu jihohin na Arewa, dakarun sojojin Najeriya suna ta kai kawo tsakanin zamfara zuwa wasu jihohi a cikin kwanakin nan. Sojojin saman Najeriya sun yi nasarar kona wani sansanin 'yan fahin daji da ke jihar Kaduna. Kamar yadda PR nijeriya ta tattaro muku, miyagun suna amfani da sansanayen ne wurin buya a dajin kwari da ke karamar hukumar Giyo ta jihar Kaduna. majiyoyin sun kara da cewa akalla 'yan fahin daji hamsin ne suka sheka lashira bayan bamaman da dakarun suka sakarwa miyagun kamar yadda daily trust ta rawaito kamar yadda wata majiya a cikin dakarun sojan saman ta sanar jirgin yakin naf ya tare wasu tarin 'yan fashin daji da ke sanye da bakaken kaya kuma sun sato shanu a wurin ƙauyukan kawara a ƙaramar hukumar giwa ta jihar kaduna bayan sun hango jirgin yaƙi 'yan bindigan sun tsere tare da ɓoyewa a cikin shanayen da suka sato suna neman hanyar gudu bayan haɗewa da suka yi a wurin wani ruwa za su tsallaka an yi nasarar jefa musu babamai a jirgin yaƙi an hango su masu yawa daga cikin 'yan fashin dajin yayin da wasu kuma suke kokarin tserewa su ma aka bude musu wuta bayan an sake duba daga inda suka fito an hango wani sansani da suke adana kayan ayyukansu wanda shi ma aka sakar masa man atake ko ne kurmus majiyoyi daga ƙasa a kwara ranar lahadi sun tabbatar da cewa akalla gawayyaki miyagu hamsin aka kirga yayin da aka tsinci babura da kayan abinci konannu a sansanayan duka duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu na wannan lokacin ku danna subscribe kana ku danna karar sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba ku yi like da commenting gyara ko korafi sai amma wasu sun yarda da abin da ta faɗa domin kuwa ta alakanta abin da cewa talakawa sun nuna soyayyar su ga babanta hakan kuma da ta faɗa gaskiya ne domin kuwa babu wani shugaban kasa a najeriya da ya samu farin jini da ɗaukaka a wajen al'umma kamar shugaban muhammadu buhari ga hoton nan buhari nan domin ku kalla ko wani zai yaba ya yau da ita da dama ta ce ita dan ta za ta aure duka ga nan kiza muku da ƙarshen wannan shiri da wannan lokacin sai ku danna subscribe kana ku danna da sanarwa ku yi da kuma jin da ku Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin da dumu dumin sayin bindiga sun afka ofishin yan sanda a Zamfara sun yi kisa sun kuma sace bindigogi kirir AK47 masu yawan gaske yan bindiga sun kai hari ofishin rundunar yan sanda da ke Nahuci a jihar Zamfara yan bindigan sun hallaka jami'in dan sanda guda daya sun kuma sace bindiga kirir AK47 da dama har ila yau kuma yan bindigan sun kuma hallaka wani shugaban yan banga sun kuma sace mutane guda hudu a yayin harin wasu ba gari da ake kyauta zaton yan bindiga ne sun kai hari ofishin yan sanda a zamfara sun kuma kashe jami'in yan sanda kamar yadda jaridar sahara reporters ta rawaito yan bindigan sun kuma kashe wani shugaban yan banga da wasu mutane biyu a garuruwan nahuci a gidan jambulu a karamar hukumar Gungudu. har ila yau yan bindigan sun kuma aiwon gaba da mutane guda hudu a yayin da suka kawo harin lamarin ya faru ne da sanyin safiyar ranar juma'a yayin da 'yan bindiga masu yawa gaske dauke da mungayen makamai suka kutsa ofishin 'yan sanda a nahuce a ƙauyukan da ke kusa da shi 'yan bindigan sun kuma shafe sama da awa ɗaya suna musayar wuta da 'yan sanda da 'yan banga kamar yadda sahara reporters ta rawaito an ce sun tafi da wasu bindigogi kirar akpop saboda mallakar 'yan sandan yankin jihar zamfara na ɗaya daga cikin jihohin da hare-haren 'yan bindiga ya tsananta hakan ya shafi manoma da kasuwanci saboda yadda 'yan bindiga ke zuwa suna sace mutane har gonaki a ƙauyukan yankin a shekarar 2019 ne gwamnatin jihar zamfara ta yi yarjejeniyar sulhu da 'yan bindiga sai dai duk da hakan har yanzu 'yan bindiga suna ci gaba da kai har hare ana sace mutane da kuma hallaka su duka duka muke zuwa muku da karshen wannan shirin namu na lokacin ku danna subscribe ku yi like da comment cin gyara ko korafi sai an jima Assalamu alaikum barkamu da warhaka sannu da jimrin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Yan bindiga sun sace iyalan dan majalisa a Katsina. A jihar Katsina wasu yan bindiga sun mamaye gidan wani dan majalisa sun sace iyalansa. Rahoto ya bayyana cewa an sace matar dan majalisa da kuma 'ya'yansa biyu a daren jiya ranar Asabar. kafin wannan yan bindiga sun taba sace dan majalisar suka tsare har sai da aka biya kuɗin fansa wasu gugun yan bindiga sun mamaye garin gurami garin su ibrahim aminu gurami dan majalisar mai wakiltar mazabar bakori a majalisar dokokin katsina inda suka sace matarsa da 'ya'yansa kamar yadda daily trust ta rawaito hakan na zuwa ne kusan shekara guda bayan da aka sace dan majalisar da kansa aka tsare shi na tsawon kwanaki har sai da aka biya kuɗin fansa yan bindigan sun zo ne akan babura da motoci misalin karfe takwas na daren ranar asabar inda suka tsare hanyar funtu'a zuwa katsina na mintuna yayin da ake kokarin sace iyalan dan majalisar a gidansa in ji wata majiya wata majiya da ta zanta da muhammadu gurami ya ce nan da nan bayan sallar insha muka fara jin harbe-harben bindiga a cikin garin kafin mu ankara tuni sun mamaye muhimman hanyoyin garin don gujewa duk wani yunkuri da mazauna yankin ka iya yi don daƙil harin nasu sun tafi kai tsaye zuwa gidan mai martaba kuma suka tafi da matarsa da 'ya'yansu biyu ya ƙara da cewa a yayin garkuwa da mutanen 'yan bindiga sun raunata wani abdulmumin ubaidu mazauna garin da 'yan bangar garin yankin sun fara bin diddigin lamarin wani babban jami'in tsaro wanda ya nema a saka ya sunansa ya bayyana cewa an tura jami'an tsaro zuwa wurin da lamarin ya faru da kuma majalisar a daren asabar inji jaridar punch jami'in ya ce mutanenmu sun kasance a can gura tun daren asabar kuma tuna aka fara gudanar da bincike don gano waɗanda aka sace sun su uku ba samu jin tabakin mai magana da yawon rundunar 'yan sandar katsina esp gamba isa ba yayin da laikan wayarsa ba sa shiga kafin harin na jiya makon da ya gabata a daren 20 ga watan Agusta wasu da ake zargin 'yan bindiga ne sun mamaye garin Bakori kuma sun sace Alhaji Amu da ƴaƴansa mata biyu da kuma kanin hakimin Bakori Idris Sula Idris har zuwa lokacin da wannan rahoton waɗanda abin ya rutsa da su suna tsare da hannun masu garkuwa da mutana. yankunan karamar hukumar bakori da punto'a da danja suna cikin yankunan da ke fuskantar har harin 'yan bindiga a watannin baya Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanin mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Tashin hankali yayin da sojojin Guinea suka kame shugaban kasa suka kwace mulki. Rahoto daga kasar Guinea ya bayyana cewa wasu sojoji sun kitsa juyin mulki sun kuma kwace kasa. Sai dai a bangare guda fadar shugaban kasa ta ce hakan bai faru ba a cikin wani bidiyo da ta fitar. A halin yanzu kasar na cikin daddar yayin da ake kokarin gano halin da gwamnatin kasar ke ciki. Rahoton BBC ya nuna cewa ba a san makomar shugaban kasar Guinea Alpha Conde ba bayan wani faifayin bidiyo da ba a tantance ba ya nuna shugaban a hannun sojoji waɗanda suka ce sun yi juyin mulkin ƙasar. leje ta tattaro cewa ministan tsaron ƙasar, duk da haka an ambato shi yana cewa yunkurin juyin mulki ya tattara a cewar rahoton wannan bidiyo ya biyo bayan harbe-harben da aka shafe sa'o'i ana yi a kusa da fadar shugaban kasa Conakry babban birnin ƙasar yayin da sojoji ke sintiri akan titunan da babu kowa a kai. Rahoto ya nuna cewa firgitattun mazauna gundumar kwalam ta tsakiya sun bi umarninsu na zama a gida bidiyo ya nuna cewa sojoji daga wata rundunar ta musamman inda suka tambayi shugaban kasa conde bai tabbatar da cewa bai ji wani rauni ba kwata-kwata amma ya ki amsawa ya kuma kara da cewa an rufe dukkanin iyakokin kasa na sama da kasa gwamnati ta wargaza wani rahoto daga gidan talabijin din channel da ya fitar ya bayyana cewa sojojin kasar tuni suka kwace mulki inda kuma suka tsare shugaban kasar a hannunsu wani jami'i sanye da kayan sojoji da ke cikin bidiyon da aka aika wa afp cewa ya bayyana cewa mun yanke shawara bayan mun ɗauki shugaban ƙasa za mu kuma rusa kundin tsarin mulkin jami'in ya kuma ce an rufe iyakokin ƙasa da na sama na gwaina kuma gwamnati ta rushe sai dai a ɓangare guda ba a san halin da ake ciki ba yayin da gwamnatin kande ta fitar da wata sanarwa da ta sha bamban da maganar sojojin na cewa wayan an dakile harin da aka kai wa fadar shugaban kasar duk da ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri na na wannan lokacin ku dinna subscribe kana ku dinna ƙaura sanarwa domin kasance da mun shiri na gaba sai an jima 'yan ta'addan sun shafe shekaru da dama suna hargitsa garuruwan makwabta faskari kankara sabuwa da dundume wanda ya haifar da gagarumar hijira daga mazauna yankin zuwa wasu yankunan na daban duka duka na muke zuwa muku da ƙarshen wannan shiri na wannan lokacin ku yi like da comment cin gyara ko korafi kana ku danna karfafa sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba sai an haka zalika ta kuma kara da cewa talakawa a fara shirye-shirye wannan bikin naku ne bayan wannan wallafar da biyar shugaban kasa muhammadu buhari ta yi ta sa al'umma da dama cikin rudani domin ko suna ganin kamar wannan furucin nata kamar wasan kwaikwayo ne domin hakan ba mai yiwuwa ba ne Assalamu alaikum da warhaka sanin mu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin ni dan talakawa zan aura domin sun nuna mahaifina soyayya mataka cewa Anwar Abubakar shugaban kasar Muhammadu Buhari Nur Autar shugaban kasa Muhammadu Buhari ta bayyana wata wallafa a shafinta na sada zumunta wanda jama'a da dama suka yi mamakin wannan kalami nata. Nur Muhammadu Buhari take cewa ni dan talakawa zan aura domin nuna halacci ga talakawan Najeriya da suka nuna soyayya ga babana. Yari shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma autarsa wanda a yanzu ita kadai ce ta rage masa ta aure. Ta bayyana cewa ita dan talakawa za ta aura domin ta yi wa talakawan Najeriya da suka nuna soyayya su ga babanta Muhammadu Buhari halacci. a lokacin da aka yi addu'ar cika kwana 40 na rasuwar mahaifiyarta a wannan lokaci ne suka samu haduwa da wakilin jaridar dimokuraɗiyya na jihar kano inda ya tambaye ta game da rashin ganinta da ba a yi a yanzu sai jaruma maryam ta bayyana masa da cewa gaskiya tun tsawon lokacin da ba a ganinta wannan dalili ɗaya ne yasa ba a ganinta idan ba kuma ta ba a kwanakin da suka gabata an samu bayyanar hotunan tsaraicinta har ma da bidiyo wanda sarwayinta da suke soyayya ya haɗa shi a kafafen sada zumunta to totally ba ta ji daɗin abin ba duk da ta san ma kaddara ce amma dai abin ya bata mata rayuwa don ko afin ba ta fitowa sai ta koma yin harkokinta na kasuwanci wanda take yi a da wanda totali bai shafi kuma harkar fim ba hakan ne ya sa ba a ganin ta jaruma maryam ta kara da cewa yanzu kuma tun bayan rasuwar mahaifiyarmu abubuwa suka sauya min don haka ne don haka ne na shiga sabon rayuwa ta maraicin rashin uwa hakan ya sa ni da kanina amo da muka koma abuja da zama ta kuma kara da cewa ko a yanzu ma da muka haɗu da kai na zo ne addu'ar jaka kwana arba'in na rasuwar mahaifiyarmu amma dai yanzu haka ina abuja da zama dama kuma ita ce take kula da mu gashi kuma allah ya yi mata rasuwa don haka ina cikin jimaman maraicin rashin mahaifiyata dalilin wannan ya sa rayuwa ta sauya a gare ni wannan shine jawabin jaruma maryam bot da ta bayyana shi a kafafen sada zumunta wannan dalili ne ya sa ba a ganin ta a fina-finai duka duka nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri na mun nan lokacin ku danna subscribe kana ku danna ƙarar sanarwa domin kasance da mu a cikin gaba ku yi like da cin jara ko kuma cin cikin Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu da sake kasancewa da mu a wani sabon shiri babbar magana jaruma Maryam ta bayyana dalilin da yasa aka daina ganin ta a fina-finai yanzu ta jaruma a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanewa maryam ta bayyana makasudin abin da ya sa aka daina ganin ta a fina-finan kanewa a wannan lokaci an ɗauki tsawon lokaci mai yawa wanda jaruma a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kanewa maryam bu ta yi batan dabo a cikin harkar ta fina-finai da take gudanarwa a masana'antar kanewa idan ba za ku manta ba tun bayan bular bidiyon tsaraicin jarumar maryam bu wanda wani saurayinta ya hada shi a kafafen sada zumunta tun a wannan lokacin jarumar ta dauki matakin killace kanta wanda ta dalilin hakan ba kowa ne yake ganin ta ba sai dai a cikin da jarumar ta fara bayyana tun bayan da ta killace kanta shine a lokacin da mahaifiyarta ta rasu tun bayan watanni biyu da suka wuce a nan ne kowa ya samu damar ganin ta a wajen zaman makoki na mahaifiyarta a jihar kano tana karban gaisuwa amma tun bayan wannan lokaci ba a sake ganin ta ba a lokacin da aka yi addu'ar cika kwana arba'in na rasuwar mahaifiyarta a wannan lokaci wakilan yahudawa masu rusa tarbiyyar musulmi datta a salafiya martanin datta a salafiya ga ummu shehu akan kalubalanta da taiwa hukumar hisba da ta kama sadiya haruna kan hotunan saraici kamfanin jaridar dokin karfe tv sun daura bidiyo na wannan fasararriyar yarinyar ummi shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kane ummu shehu ta yi mummunan wa rundunar hisba na jihar kano sakamakon hisba ta cike kawar ta fasararriya sadiya haruna a dalilin yada hotunan batsa da kalaman batsa da sadiya haruna take a shafukanta na sadarwa ne wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tukin mota ta ci mutuncin rundunar hisba na jihar kano har tana kokarin yi wa hukumar hisba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoron a maganganun da umar shehu ta yi ta ce hisba su saki kawarta sadiya haruna wai a barta ta yi iskancin ta iskancin ta yadda take so har tana cewa har tana cewa ma'aikatan hisba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri don haka su hizba su kyala sadiya haruna ta yi abin da ta ga dama ko tsirara take yawo a barta tana da yanci jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kane wato wasan kwaikwayo da sunan ba da musulman ƙasar hausa in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana dan musulmi ko da yake ba zan yi mamaki ba na tuna hiran da sharif momo yayi da wannan yarinya ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin alƙur'ani mai girma ta ce ba ta sani ba maganganun da wannan fitsadaniyar yarinya kai akan hizba ko wanda ba musulmi ba ne yayi za a ce za a ce yayi karshen rashin kunya da tsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke kokarin kare shari'ar Allah maganganun ummi shehu yayi kama da na yan intifas wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan ajin waɗanda suke da awar babu Allah a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobin kamar rayuwar dabbobi a kan daji kamata yi hisba su kama wannan yarinya su ga bakinta duk kada da suke da shigo kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama duniya ce ta ishe ta amma ban da garin kano garin cibiyar addinin musulunci kuma duk wanda ya taba kano ya taba arewa don haka muna goyon bayan hizba ɗari bisa ɗari lallai su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyyar al'umma ya allah ka tsare musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani Assalamu alaikum mu da warhaka sannan mu da sake kasancewa da mu a sabon shirin kotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar Hizba da ke jihar Kano ta dinki wata 'yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar Kano ta danki jarumar Kano da kuma an zargame ta sakamakon yada hotunan batsa a shafukan na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da ke nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su miƙa ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake zarginta da ta aikata Sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake zarginta da ta aikatawa, hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal Court 2000. Alƙali Jibrin zaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta da ta koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida. sannan dole ne kuma kullum jami'an hisba za su dinga raka ta zuwa islamiyya domin tabbatar da zuwanta sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta duka duka miki zuwa muku da karshen shi shiri na wannan lokaci idan wannan shine karanta na farko zuwa nan ta muna bukatar ka danna subscribe kana ka danna tsaro sanarwa domin kasance da mu a cikin gaba Assalamu alaikum mu da haka sannu da jimirin sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Garin kai hari 'yan sanda sun samu nasarar har da shugaban 'yan bindiga a jihar Neja. Rundunar 'yan sanda a jihar Neja ta samu nasarar da wani shugaban 'yan bindiga da yaransa. An rawaito cewa 'yan sanda tare da 'yan banga ne suka tafi 'yan bindiga a wani dajin Neja. A halin yanzu an kwato babura da mai wasu manyan makamai daga hannun 'yan bindigan yayin da wasu kuma suka tsere. jami'an rundunar da ke yaƙi da garkuwa da mutane da rundunar 'yan sanda tare da tallafin 'yan banga a ranar litinin 30 ga watan agusta sun halaka wani sanannen shugaban 'yan bindiga jauro a dajin neja sun kuma kashe wasu 'yan bindiga yara ga daji a yankin kwantagora a jihar an kuma kwato babura goma daga hannun 'yan bindiga a cewar majiyar rundunar 'yan sanda ta yi aiki ne da sashen bayanan sirri kuma ta yi kwantattan bauna inda suka kashe daji tare da yaransa waɗanda ke kokarin tsallaka wani rafi a cikin daji don kai garkuwa da mutanen da ba su zuwa su gani ba a wani gari da yake zantawa da PR Nigeria ɗaya daga cikin majiyoyi wani jami'in leƙen asiri ya ce haɗin gwiwar 'yan sanda tare da 'yan banga ne suka kashe jauro daji tare da kashe 'yan bindiga da ke shirin yin garkuwa da mutanen da ba su ji ba su gani ba a wani ƙauye shahararre jauro daji wanda ake zargin yana da hannu a kai hare-hare da ake kai wa ƙauyuka da makarantu ya jagoranci sauran 'yan bindiga masu yawa akan babura an yi nasarar aiwatar da aikin ne a ranar litinin tsakanin gulbar boka a yankin dogon fadama a ƙarƙashin ƙaramar hukumar kwantagora mun kuma kwato babura goma mun ɗauki ƙwararrun masu iya domin gano makaman wasu daga cikin 'yan bindigar da suka tsere da kuma gawayakin da aka jefa cikin kogi duk da ana miki zuwa muku da ƙarshen wannan shiri namu nan lokacin ku dan subscribe kana ku danna ƙwararrawar sanarwa domin kasance da mu a shiri na gaba sai an jima Sadiya ta amsa laifi ɗaya daga cikin laifukan da ake zarginta da ta aikatawa hakan ya ci karo da na sashi 355 na kundin Penal Code 2000. alkali Jibrin zaki ya yanke mata hukunci tare da umarta ta daga koma Islamiyya don ta yi karatu na tsawon watanni shida. Sannan dole ne kuma kullum jami'an Hisba za su dinga raka ta zuwa Islamiyya domin tabbatar da zuwanta. Sannan kuma shugaban makarantar zai kiyaye da zuwanta. duka duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri namu nan lokacin idan wannan shine karanka na farko zuwa nan ta muna buƙatar ka danna subscribe kana ka danna karo sanarwa domin kasance da mu a shirin na gaba sai yanzu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin kotun musulunci a Kano ta yanke wa jaruma Sadiya Haruna hukunci hukumar Hizba da ke jihar Kano ta damfi wata yar wasan kwaikwayo na Kano Sadiya Haruna wacce ta shahara a kafafen sada zumunta hukuma ta kama ta ne bisa laifin yada hotunan batanci da kalaman batsa da take a shafukanta na sada zumuntar zamani tun ranar Juma'a har zuwa ranar Litinin bayan ta amsa laifinta ne aka yanke mata hukuncin koma Islamiyya da ta yi karatu har na tsawon watanni shida hukumar hisba ta jihar kano ta danfi jarumar kaine da kuma an garkame ta sakamakon yaɗa hotunan batsa da tafiya a shafukan ta na sada zumunta kamar yadda bbc ta rawaito muku tun a ranar juma'a ne jami'an suka kama ta tun da dama ita mazauniyar kabuga ce da ke nan jihar kano shafin linda ikeji ya rawaito cewa sun ci gaba da rike ta ne har ranar litinin kafin su mika ta zuwa kotun musulunci don yanke mata hukunci sadiya ta amsa laifinta ɗaya daga cikin tarin laifukan da ake ta da ta aikata wakilan yahudawa masu rusa tarbiyyar musulmi datta a salafiya martanin datta a salafiya ga ummu shehu akan kalubalanta da ta yi wa hukumar hisba da ta kama sadiya haruna kan hotunan tsaraici kamfanin jaridar dokin karfe tv sun daura bidiyo na nukusararriyar yarinyar ummu shehu wanda take sana'ar wasan kwaikwayo a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kane ummu shehu ta yi mummunan sukawa rundunar hisba na jihar kano sakamakon hisba ta cirke kawar ta fitsararriya sadiya haruna a dalilin yada hotunan batsa da kalaman batsa da sadiya haruna take a shafukan ta na sadarwa shi ne wannan yarinya marar kunya wacce ba ta da tarbiyya ta yi bidiyo tana tukin mota ta ci mutuncin rundunar hisba na jihar kano har tana kokarin yi wa hukumar hisba sharri kamar yadda artificial karuwai na wannan zamani suke sharri domin a ji tsoronsu a maganganun da ummu shehu ta yi ta ce hezba ta saki tsawarta sadiya haruna wai a barta ta yi iskancin ta yi iskancin ta yadda take so har tana cewa ma'aikatan hezba din akwai masu neman mata a cikinsu za ta iya tona musu asiri don haka su hezba su kyala sadiya haruna ta yi abin da ta ga dama ko tsirara take yawo a barta tana da yanci jama'ar musulmi waɗanda su ne fa wai a masana'antar shirya fina-finan hausa ta kane wato wasan kwaikwayo da sunan ba da tarbiyyawa musulman kasar hausa in ba jahilci ba waye zai yi wannan maganar alhali yana dan musulmi ko da yake ba zan yi mamaki ba na tuna hiran da sharif momo ya yi da wannan yarinya ake tambayar ta izu nawa take da shi a cikin alkur'ani mai girma ta ce ba ta sani ba maganganun da wannan fitsadaniyar yarinyar ta yi akan hisba ko wanda ba musulmi ba yayi za a ce za a ce ya yi karshen rashin kunya da fitsara da rashin ladabi wa rundunar musulunci da ke kokarin kare shari'ar Allah Maganganun Ummi Shehu ya yi kama da na 'yan Intifas, wani sabon addini ne da ke cikin rassan addinan Azim waɗanda suke da awar babu Allah a yi watsi da addini a bar kowa ya aikata abin da ya ga dama kamar rayuwar dabbobin kamar rayuwar dabbobi a gandun daji kamata yi hisba su kama wannan yarinya su bakin ta duk kada ta suke ta shigo kano ta ce za ta yi iskancin da ta ga dama ta je ko ina ta iskancin da ta ga dama duniya ce ta ishe ta amma ban da garin kano ga garin cibiyar addinin musulunci kuma duk wanda ya taba kano ya taba arewa don haka muna goyon bayan hizba ɗari bisa ɗari lallai su dage sosai wajen yaƙi da karuwai na ƙarshen zamani masu lalata tarbiyar al'umma ya allah ka tsire musulmi da musulmai daga sharrin karuwan zamani Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sannu mu da sake kasancewa da mu a wani sabon babbar magana jaruma Maryam ta bayyana dalilin da yasa aka daina ganin a fina a yanzu ce jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano Maryam ta bayyana makasudin abin da yasa aka daina ganin ta a fina-finan Kano a wannan lokaci an dauki tsawon lokaci mai yawa wanda jaruma a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kano Maryam ta yi batan dabo a cikin harkar ta fina-finai da take gudanarwa a masana'antar Kano idan ba za ku manta ba tun bayan bullar bidiyon tsaraicin jarumar maryam bu wanda wani saurayinta ya haɗa shi a kafafen sada zumunta tun a wannan lokacin jarumar ta dauki matakin illata kanta wanda ta dalilin hakan ba kowa ne yake ganin ta ba sai dai a cikin hotuna kallukan da take yi wa kamfani a lokacin da jarumar ta fara bayyana tun bayan da ta killace kanta shine a lokacin da mahaifiyarta ta rasu tun bayan watanni biyu da suka wuce a nan ne kowa ya samu damar ganin ta a wajen zaman makoki na mahaifiyarta a jihar kano tana karɓar gaisuwa amma tun bayan wannan lokaci ba a sake ganin ta ba a lokacin da aka yi addu'ar cika kwana 40 na rasuwar mahaifiyarta a wannan lokacin a lokacin da aka yi addu'ar cika kwana 40 na rasuwar mahaifiyarta a wannan lokaci ne suka samu haduwa da wakilin jaridar dimokuraɗiyya na jihar kano inda ya tambaye ta game da rashin ganinta da ba a yi a yanzu sai ma maryam ta bayyana masa da cewa gaskiya tun tsawon lokacin da ba a ganinta wannan dalili ɗaya ne ya sa ba a ganinta idan ba kuma ba a kwanakin da suka gabata an samu bayyanar hotunan ta har ma da bidiyo wanda sanwayinta da suke soyayya ya yada shi a kafafen sada zumunta to totally ba ta ji daɗin abin ba duk da ta san ma kaddara ce amma dai abin ya bata mata rayuwa don ko abin ba ta fitowa sai ta koma yin harkokinta na kasuwanci wanda take yi a da wanda totally bai shafi kuma harkar fim ba hakan ne ya sa da ba a ganin ta jaruma ta kara da cewa yanzu kuma tun bayan rasuwar mahaifiyarmu abubuwa suka sauya mu don haka ne don haka ne na shiga sabuwar rayuwa ta maraicin rashin uwa hakan ya sa ni da kanina amu da muka koma abuja da zama ta kuma kara da cewa ko a yanzu ma da muka haɗu da kai na zo ne addu'ar caka kwana arba'in na rasuwar mahaifiyarmu amma dai yanzu haka ina abuja da zama dama kuma ita ce take kula da mu gashi kuma Allah ya yi mata rasuwa don haka ina cikin jimamin maraicin rashin mahaifiyata dalilin wannan ya sa rayuwa ta sauya a gare ni wannan shine jawabin jaruma Maryam Bot da ta bayyana shi a kafafen sada zumunta wannan dalili ne ya sa ba a ganin ta a fina-finai duka duka nan muke zuwa muku da karshen wannan shiri na munanan lokacin ku danna subscribe kana ku danna sanarwa domin kasancewa da mu shiri na gaba ku yi like da kwamentin gyara ko korafi sai an Assalamu alaikum barkanmu da warhaka sanin mu da jimirin sake kasancewa da ma'a wani sabon shirin ni dan talakawa zan aura domin sun nuna mahaifina soyayya mataka cewa Nur autar shugaban kasar Muhammadu Buhari Nur autar shugaban kasar Muhammadu Buhari ta bayyana wata wallafa a shafin ta na sada zumunta wanda jama'a da dama suka yi mamakin wannan kalami na Nur Muhammadu Buhari take cewa ni dan talakawa zan aura domin nuna halacci ga talakawan Najeriya da suka nuna soyayya ga babana yar shugaban kasa muhammadu buhari kuma autarsa wanda a yanzu ta kadai ce ta rage masa ta yi aure ta bayyana cewa ita dan talakawa za ta aura domin ta yi wa talakawan najeriya da suka nuna soyayya su ga babanta muhammadu buhari halacci haka zalika ta kuma kara da cewa talakawa a fara shirye-shirye wannan bikin naku ne bayan wannan wallafar da diyar shugaban kasa muhammadu buhari ta yi ta sa al'umma da dama cikin rudani domin ko suna ganin kamar wannan furucin nata kamar wasan kwaikwayo ne domin hakan ba mai yiwuwa bane yan ta'addan sun shafe shekaru da dama suna hargitsa garuruwan makwabta faskari kankara sabuwa da dundume wanda ya haifar da gagarumar hijira daga mazauna yankin zuwa wasu yankunan na daban duka duka na muke zo muku da karshen wannan shiri na muna wannan lokacin ku yi like da comment cin gyara ko korafi kana ku danna karfafa sanarwa domin kasancewa da mu a shiri na gaba sai an Assalamu alaikum barkamu da warhaka sanin mu da sake kasancewa da mu a wani sabon shirin. Tashin hankali yayin da sojojin Guinea suka kame shugaban kasa suka kwace mulki. Rohoto daga kasar Guinea ya bayyana cewa wasu sojoji sun kitsa juyin mulki sun kuma kwace kasa. Sai dai a bangare guda fadar shugaban kasa ta ce hakan bai faru ba a cikin wani bidiyo da ta fitar. A halin yanzu kasar na cikin daddar yayin da ake kokarin gano halin da gwamnatin kasar ke ciki. Rahoton BBC ya nuna cewa ba a san makomar shugaban kasar Guinea Alpha Conde ba bayan wani faifayin bidiyo da ba a tantance ba ya nuna shi ya nuna shugaban a hannun sojoji waɗanda suka ce sun yi juyin mulkin kasar leje ta tattaro cewa ministan tsaron kasar duk da haka an ambato shi yana cewa yunkurin juyin mulki ya ci tara a cewar rahoton wannan bidiyo ya biyo bayan harbe-harben da aka shafe sa'o'i ana yi a kusa da fadar shugaban kasa Conakry babban birnin kasar yayin da sojoji ke sintiri akan titunan da babu kowa a kai. Rahoto ya nuna cewa firgitattun mazauna gundumar kwalam ta tsakiya sun bi umarninsu na zama a gida bidiyo ya nuna cewa sojoji daga wata rundunar ta musamman inda suka tambayi shugaban kasa conde bai tabbatar da cewa bai ji wani rauni ba kwata-kwata amma ya ki amsawa ya kuma kara da cewa an rufe dukkanin iyakokin kasa na sama da kasa gwamnati ta wargaza wani rahoto daga gidan talabijin din channel da ya fitar ya bayyana cewa sojojin kasar tuni suka kwace mulki inda kuma suka tsare shugaban kasar a hannunsu wani jami'i sanye da kayan sojoji da ke cikin bidiyon da aka aika wa afp cewa ya bayyana cewa mun yanke shawara bayan mun ɗauki shugaban ƙasa za mu kuma rusa kundin tsarin mulkin jami'in ya kuma ce an rufe iyakokin ƙasa da na sama na gwaina kuma gwamnati ta rushe sai dai a ɓangare guda ba a san halin da ake ciki ba yayin da gwamnatin kande ta fitar da wata sanarwa da ta sha bamban da maganar sojojin na cewa wa 'yan dakile harin da aka kai wa fadar shugaban kasar duk duka ne muke zuwa muku da karshen wannan shiri na munana lokacin ku dana subscribe kana ku dana ƙarar sanarwa domin kasancewa da mu shiri na gaba sai an jima